Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum yan uwa. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman kashi na arba'in da uku. Wanda ya Kalisa Daidar ta rubuta muke kama shi a wannan channel namu na YouTube domin nishadinku. Kada dai ku manta da ci gaba da danna mana subscribe tare da yi mana comment. domin samun labaranmu akai-akai. Yau Juma'a da ya kama saura sati ɗaya bikin Mujahid da Safina, Iman ta fito daga ɗakin ta ta shiga na Ami durƙusawa ta yi kusa da gado, tana kallon Ami ta ce, Ami zan wuce yanzu, Ami ta ce to, dai na gaya miki kai ki daɗe Iman, ta ce wallahi ba zan daɗe ba Ami. Amma ta ce to ki gaishe da ki gaishe ta ina mata ya jiki. Iman ta ce to za ta ji miƙewa ta yi ta fita daga ɗakin. Ta shiga kicin ta ɗauko wani leda. Mai ɗauke da gwangwanin Maltina ta fito falo ta ɗau jakarta. Sannan ta fita a gidan. Kamar mai tausayin ƙasa ta isa bakin titi. Bayan 'yan mintuna kaɗan ta samu a daidaitan da zai kai ta GRA. Tafiya kusa minti ashirin suka yi suka shigo gate ɗin layin. Kamar yadda aka saba ko'ina sit sai haushin karnuka. Daidai gate ɗin mai gidan Iman ta sa mai adaidaitan ya saya. Ta sauka ta bashi kuɗin tana kallon masu gadi. Masu gadi. Da ke zaune a bakin gate ɗin gidan gaishe su ta yi ta ɗaga. Ɗaya daga cikinsu ya ce wa kike nema ta ce Mariya. mai gadin ya ce to ki kira ta shiru tai tana kallon sa don kwanaki da dadewa da ta zo ai ba su mata tambayar komai ba ba mu so ta fito da wayar ta a jaka ta shiga kiran mariya ba ɗau lokaci ba sai ga mariya ta fito gidan rungume iman ta yi ta ce welcome tana kallon masu gadi ta ce ƙawata ce da ranar da ta zo ku barta ta shigo babu wani dakatarwa wata jira cewarsu ba ta ja ni iman cike da farin ciki ganin ta suka wuce ciki iman ta ce dama kin ma ji sauki ko mariya ta ce ta ce yau fa na dan samu na dan murmuri iman na murmushi ta ce to allah ya ƙara lafiya sai da ta fara kai iman ɗakin mahaifiyarta ta gaishe ta sannan ta ja ta zuwa makikin bedroom ɗinta iman ta zauna ta ce ta ce dan uwanki fa tana fito tana fito da ruwa da lemon a firij ɗin ta ce sun fita da 'ya'yan shan ice cream kin san yau juma'a murmushi kawai iman ta yi mariya ta ajiye mata drinks ɗin ta ce me za ki ci akwai couscous akwai yam um, akwai kuma snacks yake ka fi so iman ta girgiza kai ta ce ana ci abinci a gida mariya ta rare ta ta ce A'a ni da yi sai kin ci. Iman ta yi dariya ta ce bayan na ce miki na koshi ni la'asar kawai zan yi. Mariya ta nuna mata bazom ɗinta ta ce ki wala ka bazom kafin ki fito zan ka miki abincin. Bata jira cewar Iman ba ta fita da sauri. Murmushi Iman ta yi ta miƙe ta cire jab ɗin jikinta ta ajiye ta shiga bazom ɗin tana gama wala. ta fito daidai nan aka buɗe kofar ɗakin. Still yi tana kallon shi kamar yadda shi ma ya tsaya yana kallonta. Juya masa baya ta yi da sauri tana zaro ido. Sadiq ya murmushi a hankali ya ce, Amma dai baki gaya mun za ki zo ba ɗazu da muka yi waya. Ta ɗau hijab ɗinta ta saka still bata juyo ba ta ce, Ai ba wajen ka na zo ba, murmushi kawai yake yana kallonta. Mariya ta iso bakin kofar rike da tire ɗin abincin ta ci. Ya yi Sadiq an tuna neman kafa. Ya kalle ta ya ce ya kin ji sauƙi kenan. Dariya ta ta ce imana eh bayan allurar da kasa aka min kuma kakawata ta zo ina fatan yau da yi ka tuna ta. Yalan gabar da kai ya ce bayan ta ki juyowa ma in ka fuskarta balle in san wace ce. Mariya ta wara ido ta kalli iman da ta ki juyowa da gaske ta dariya ta karasa cikin ɗakin ta ajiye abincin hannunta ta isa kusa da iman ta jiyo ta tana fesin ɗan sadik ta ce to ka gane ta yanzu shafa kai ya yi kyakkyawan murmushinsa ya ce anya wani unguwar take na taɓa ganin ta ma kuwa iman ba ta san lokacin da ta yi murmushi ba ta sunkuyar da kanta mariya ta bata fuska tana kallon shi don da gaske ba ta ji daɗi ba Sadiq ya saro manyan sa ya ce to sanar da zuwa kawar Mariya duk da dai ni ban gane ki ba. Daga haka ya juya ya rufe musu kofar. Duk yadda Mariya ta takura iman ta ci abincin da ta kamata. Kin ci ta yi bai ta shi ruwa kawai ta sha shi ma kurba daya. Mariya da ba ɗaya bata ji daɗin kin cin abincin da iman ta ba ta ci Dama ki ɗau drinks ɗin ki koma da su. Bana so da gaske. Dariya kawai iman ta yi ta miƙe ta ce, sai ki ba su hafsa idan sun dawo, ni dai tashi ki raka ni. Mariya ta ce bayan kin wulakanta ni za ki ce raka ki. Iman na murmushi ta nufi ƙofa ta ce, to ni fa na ci abinci a gida na ce miki. Mariya ta miƙe ta bi bayan ta suka fita daki ta ce, to mu je ki yi wa anti sallama ya na iya da ke. ni ma dai ko ruwa kika ban idan na ji gidanku ba zan sha ba. Iman ta kalle ta ta gefen ido tana murmushi suka shiga falon mam ɗinta. Sadiq na falon tare da mam ɗin nata a zaune. Iman ta durkusa kusa da kudera ta ce an zan tafi. Mam ɗin Mariya ta ce da wuraka Iman to ina ina ina zuwa tashi ta yi ta tafi ɗakinta Iman ta satar kallon inda Sadiq yake. daga kallon teki, ta ɗauke kai da sauri mariya ta ce yaya sadiq yanzu fa siya annuru za su iya dawowa ba su kamun komai ba ko ya ce to ki kira su mana ta ce to don allah kira mun su ta wayarka ya ce waya na na can gida tashi ta yi ta bumam ɗinta ɗaki don ɗaukan wayarta ta kira ɗan uwan nata Sadiq na kallon imani ya ce, Me yasa ba ku zo tare da kaka ba? Ta dai murmushi ta ce komai ba. Anti ta fito rike da leda ta ajiye kusa da iman ta ce, Ki da mun ɗinki kin ji? Hankali Sadiq ya ce, Anti ta ce ba wacce nake yawan baki labari a kai. Anti ta kalli Iman sannan ta kalle shi da mamaki ta ce, Iman ɗin kuma yana murmushi ya ce, Eh, sakin baki ta yi tana kallon shi ya shafa kansa ya ce dama na ce miki ba sai na ka miki ita ba da kanta za ta zo wata rana kiranta iman ta ji kamar ƙasa ya buɗe ta shige don kunya ta ƙasa ɗagokanta ta kalla anti anti ta ce ikon allah wai da gaske kake don allah sadiq ya ce ga ta ki tambaye ta amma fa anti sirri ne ko mariya kai ki gaya ma police anti kin san mariya da magana dariya kawai anti ta yi tana zaune ta ce ikon allah to allah ubangiji ya sanya alkhairi ya yi zaɓi na gari ya ce amin mikewa yana kallon iman ya ce tasun mu je in ajiye ki da sauri ta girgiza kai sai dai ta ce komai ba anti ta dariya ta ce a ki je dai ya ajiye ki a gida iman ki da mutanen gida kin ji Allah ya miki albarka Sadiq na murmushi ya nufi kofa ya fita an tuna kallon iman ta ce imani idan ma kina da ko kwanto a kan abubakar a da to yanzu ki daina kin ta Sadiq na son ki fiye da yadda yake tunani Na yi mamaki da na ji ya ce ya sami yarinyar da yake so a aure kuma wai 'yar Najeriya ni na san waye sadiq na san shi fiye da uwar da ta haife shi kuma wallahi da jinsa nake ba wai na yarda ba har gajiya nake da jin labarin ki a bakin shi amma ki kokarin kame kanki ki kare martabar ki na ya mace ba wai ina faɗa haka saboda halin sadiq ba ko wani abu a'a ina gaya miki haka ne a matsayina na uwa ko mariya iyakar shawarar ta zamba ta kenan iman da ta kasa ɓago kanta fitowar mariya ya sa anti ta shiru an na kallon ta ce kirakata ta confirm sadiq zai ajiye ta gida yanzu yana jiranta iman ta miƙe ta yi ma anti godiya cikin sanyin murya ta fita mariya ta ɗau ledar da anti ta ajiye mata ta ci, mun gode anti daga ka tafi bayan iman da sauri Mariya ta bata fuska ganin bata ga Sadiq a bangaren su ba ta ce kai ya Sadiq me makon ya zo ya dau motar da ke nan sai mun bi shi yar can ita dai Iman bata ce komai ba haka suka dinga tafiya alabcicin compound ɗin zuwa bangaren su Sadiq Ginin kusan biyu na su mariya ne kai kana ganin kasan a rasa yadda za a yi da naira motocin da ke parking space ɗin wajen sun yi goma kowane kuma ya wuce a kira shi a mota sai dai babar mota ni kam na ce don ma ina ba ta zo ta ga gidan ba ai da an sha labari ai da gobe za ta sa bukar da amadu a gaba da bala'i a ɗaura auren iman da bulasawa Sadiq na zaune cikin ɗaya daga cikin motocin parking space ɗin idansa kan Iman da ke tahowa tare da Mariya. Irin kallon da yake mata ya sa Mariya ta kalli Iman. Sai dai bata ce komai ba. Ana haka aka buɗe gate ɗin gidan wani mota ya shigo confirm ɗin. Mariya ta yi wa motar kallo ɗaya ta ɗauki kai drive ya yi Aka buɗe back seat. Wata da ba za ta wuce shekaru hamsin ba ta sako a motar. cikin shiga ta alfarma tun daga kunnen kunnanta wuyanta ɗan yatsunta gwalagwalai ne tun da iman ta kalle ta sau ɗaya ta gane mahaifiyarsa duk ce mariya ta ce sannu da dawowa mani sama-sama matar ta amsa iman ta gaishe ta ba tare da ta kalli iman ba ta amsa tana kallon sadikta ta ce fita za ka yi yanzu yanzu abba ya fito daga motar ya ce welcome back mami ita ce yawa yana shafa kansa ya ce an ta ce ajiye bakuwarta a gida daga sama har ƙasa ta kalle shi bata dai ce komai ba ta nufi wajen shiga gidan ya bi ta da kallo can ya ce mami za a miki wani abu ne ba tare da ta juyo ba ta ce no ka tafi inda aka aike ka ka sami na falo na idan ka dawo Anur ya dawo ne ya ce ba na tunani. Francis ya zaga ya buɗe mai imani yana kallonta. Mariya ta ajiye leda hannunta bayan mota ta zaga kun iman ta ce, Please ki ce ma ammi na gaishe ta kinji. Iman ta shiga motar tana murmushi ta ce, To zan gaya mata. Sadiq ya tada motar suka fita kamfan ɗin Mariya na ɗaga masa hannu. Sai da suka hau saman titi murya can ƙasa ya ce, na yi misin ɗin kyakkyawar fuskar ke kwana biyu iman murmushi kawai ta yi ya ce ke ko na gama baki damu da rashin zuwa na ba na kasa yarda fa ta kalle shi hankali ta ce ina tunanin kana bizi ne kwana biyu shi yasa girgiza kai kawai ya yi bayan kusan minti biyar ya ce bas ɗina ya kusa zuwa ta kalle shi ta ce yaushe ya ce bakwai kwana bakwai daga yau insha Allah shiru ta yi da ranar ɗaurin auren mujahid kenan can ta ce to Allah ya kai mu lafiya ya ce ba wata kyauta murmushi ta ta ce me kake so murya can ƙasa ya ce ke nake so iman ta zaro ido ta ce ne kuma ya gyaɗa kai ya ce ban sani ba sai yanzu nake ganin nisan kwanakin da suka rage ina so ki zama kusa da ni a matsayin matata kasa kallonsa ta yi ta kuma kasa cewa kuma ya kamo ta ya ci, kin yi shiru kwace ta yi a hankali ta ki cewa komai fakin ta ga yayi ta juya tana kallon shi ya kasa da murya ya ci. ina tunanin fa zan je wajen kaka ko za ta ƙara yi masa abba magana iman ta kalle shi da sauri ta ce maganar mai yana kallon ta ya ce sai haƙuri su bani ke saboda har farfesa ma zan iya barin ki zama a gidana iman ta girgiza kai kamar za ta yi kuka ta ce a'a ni dai baya ga abin da dadi ya ce shiru ya yi yana kallon ta cikin sanyin murya ya ce to shi kenan zan ci gaba da cira, ina haƙuri Direbin ya ci gaba da yi sai da suka kusa layinsu ya ce, Ya ce ba ki gaya min me za ki kamun ba da fasdina kuma ke ce babbar bakuwa fa a watan rana Ta wani zarar ido tana kallon shi ya ce, Eh, idan ba ki zo ba ba zan ji daɗi ba. Kasa cewa komai ta yi yana shigowa Lions gaban ta yi mugun faduwa. idan mujahid na waje yanzu haka ba. kafin ya isa kusa da gate ɗin su da sauri ta ce kawai ka ajiye na a nan ba sai ka ƙara sacen ba ya kalle ta ce saboda ni ta haɗiye abu da ƙyar ta ce ba komai bai ce komai ba ya kai ta bakin gate ɗin ta fara kalle-kalle kamar munafuka ta buɗe motar ta fita ya ce wai iman tsayawa ta ya juya da kole da damariya ta ajiye mata mika mata ya yi ta amsa ta ce na gode sai an jima daga aka ta shige cikin gidan da sauri har hakan ya ba shi mamaki ya bi ta da kallo tana shiga kuwa ta kulle get ɗin sai da zuciyar ta ya kusa shigewa cikinta ganin mujahid da yusuf a kwamfan ɗin yusuf na zaune kan farin kujera mujahid kuma da alama get zai fita amma sai kallon ta yake bata tsaya wani tunani ba ta fasa wani ihu ta saki da hannunta ta durkushe a wajen tana yarfa hannu tana kiran ammi mujahid ya karasa da take da sauri yana kallon kafar ta ya ce me ya faru ta kamo hannunsa ta ce wa yau ya kafa na ban san me ya same shi ba durkusawa ya ya daga dogon hijab ɗin ta yana kallon kafar ta gefen ido ta dinga sata kallon kasan gate din. ta ko sadiq ya kama bas din da yake cin wa'anan samu dakata sai kuma nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne ku kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a ko da yaushe. Sai kuma nan gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. amma kuma idan na ga comment hamsin yanzu yanzu nan ba sai an jima ba zan sa ko ci gaban iman bisalam kwana lafiya